بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم masu kallo da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sunana alhaji barista zan jagoranci wannan shiri mai albarka rayuwa da addini tare da malam husaini abdulkadir ina yi muku mu da juma'a da fata mun yi juma'a lafiya a duk inda muke a fadin duniyar musulmi juma'atun mubarak kullu am wa antum bihar barakallahu fikum yau muna yau muna bakwai ga watan rabiu awal shekara ta 1442 da yau shida ko yau shida ga watan ainihin rabiul awwal wato shekara ta 1442 bayan hijira daidai muna rana 23 ga watan goma wato shekara ta 2020 miladiya yan uwa masu kallo da sauraro yau za mu ci gaba da bayani dai a kan sallah kun san sallah a ce wadda take wato mai faɗi wato tana da abubuwa masu zurfi wato bayani a cikin sallah yana da zurfi kwarai da gaske e, wancan sati mun soma a cikin alwala tsarki dai duka har mun shiga sallah to yau ma dai za mu ɗora insha Allahu za ku iya kallon wannan shiri a kafafen sada zumunta wato facebook ta twitter instagram da kuma e, wato za ku iya turo saƙonninku wato ta shafi mu na whatsapp wanda insha Allahu Adamu injiniya zai saka tambayoyinku ko ƙarin bayani akan abun da za mu tattauna kuma don Allah ku turo tambayoyinku kawai akan maganan sallan da muke akan maganan da muke akai ku turo tambayoyinku akai insha Allahu malam salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barka da zuwa yawa barka barka da juma'a barka juma'atul mubarak masha Allah malam za mu ci gaba da bayani akan sallah ka san sallah a ce wadda take wato gaskiya tana da wato lunguna da yawa wato tana da sarkakiya sosai kwarai da gaske wanda al'umma da yawa suna bukatan a yi masu dalla-dalla kuma a wurware masu tun wancan satin da mun soma akan sallah dai yanzu yau din nan ina so malam ka gaya mana shi menene ma'anan sallah a dunkule na'am ma'anan sallah wato a yaren larabci in an ce sallah wato ma'anan ta addu'a ma'anan sallah kuma a wajen malamai wato na shari'a shine ibada wato wanda ana fara shi ne da kabbara ana gama shi ne da sallama ibada ne da yake kusatar da mutum ga halaran Allah da fadan Allah subhanahu wa ta'ala sallah shine sila alakan da yake tsakanin bawa da ubangijinsa domin annabin rahama yake cewa al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-sala faman tarakaha kafara alkawarin da yake tsakanin bawa da ubangiji shine sallah wanda ya bar wannan alkawari ya bar sallah ya kafirtan ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na'am na'am masha Allah eh to eh, wani mutum ne ya kamata a ce wani lokaci ne ya kamata a ce mutum ya fara yin sallah shin mutum sai ya balaga baligi mace ko namiji ko kuma ko bai balaga ba shin waye ne sallah ta wajabta wato ma'ana ta wajabta ta zama wajibi tilas dole a kansa na'am rama sallallahu alaihi wasallam rufi a aqlamu an salasin mutane uku an ɗaukake musu alkalami ba a rubuta musu lada ko zunubi akwai mai bacci shi ya farka akwai wato mahaukaci shi hankalinsa ya dawo hakan nan yaro karami wanda bai balaga ba shi ya balaga saboda yaro shi wanda ya balaga ne sallah take zama wajibi a kansa amma sai na rasulullah ya ce ku umarci yaran ku su rinka sallah tun suna 'yan shekara bakwai amma wannan umartar na kwadaitarwa ne domin kafin balaga ya zo musu wannan ibadan ya tabbata gaɓoɓinsu sun saba da shi fasalla na zama wajibi daga lokacin da yaro ya balaga ko yarinya ta balaga amma tun yana karami wato kaman koya ne kamar yadda yaro za umarce shi ya yi wankan juma'a in za shi masallaci wanda bai balaga ba duk don koyarwa ne amma ya balaga shi zama masa duka sun zama hukunci dole a kansa na'am eh, malam yana da eh, tsakanin mace da namiji shin balagan su ɗaya ne duka daidai lokacin akwai ko akwai bambanci lokacin da ya kamata mace ta soma yin sallah ko kuma namiji mm, akwai bambanci domin malamai suka ce mafi karamin shekara da mace za ta yi balaga shekara tara ne kaga mace za ta iya fara ganin al'adar ta shekara tara amma namiji bai zai iya balaga a shekara tara ba to kaga akwai bambanci alama dai da malamai suke gane balaga in namiji ne idan gashin hammata ya fara tsirowa ya ga murya ya canje ya zama babban murya idan kuma ya yi mafarki duk waɗannan alamomi ne na balaga saboda haka daga ya balaga to duk hukuncin da yake kan babba kan babansa kakansa duka ya hau kansa ta haka yarinya ma daga ta fara ganin al'ada ko da yake akwai wanda za su iya kaiwa shekara 25 ma ba su ga al'ada ba wannan cuta ne saboda iska akwai iska mai damuwa in su mata sai su yi shekara da shekaru ba su ga al'ada ba amma daga dai mace ta ga ta kai shekara goma sha hudu kan ta koda ba ta ga al'adanta ba ta kula da sallanta kamar wanda ya balaga na'am wato a daidai wannan lokaci ya kamata dole ne mace ta fara yin sallah na'am insha kuma dole ne iyaye su sa ido su wajabta ma 'ya'yansu ya zama dole ne su kula da su a kan lokaci mm. da kuma yadda za a koya musu kuma su yi sallah na'am dama addini iyaye ya wajabta ma kulawa da addini 'ya'yansu Allah ya ce wa manzon Allah wa amur ahlaka bi salati wastabir alaiha ya ce wa manzon Allah ka umarci iyalanka da su yi sallah kuma ka yi haƙuri ka dage a kai kullum shi ka tabbatar sun yi sallah kada ya zama na kai ka fita ka je masallaci ka bar matanka tana bacci wannan bai kamata ba na to shi malam eh idan mutum ya soma ya isa sallah wato ya balaga kenan ya fara yin sallah shin a daidai wani lokacin me ya kamata a koya ma yaro game da sallah me ya kamata a ce an koya ma mace ko namiji game da yin sallah kamin ainihin ta fara yin sallah ko kamin ya fara yin sallah na'am dama kafin mutum ya balaga don daga ran da ka balaga Allah na son sallan ka cikakke daga ran da ka balaga har zuwa ran da zaka mutu tushe sa kafin balaga ya zo ma yaro a tabbatar ya iya tsarkinsa tabbatar ya iya alwala a tabbatar ya san sallah daidai gurgudu wannan wajibi ne a koya musu sallah sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce kana rasulullah yu'allimuna tashahhud annabi ya kasance yana koya mana tayya kamar da yake koya mana surorin alkur'ani kaga ce a ta sahabai don duka da girman su suka musulunta ka ce da su saidina ali ko wanda aka haifa bayan musulunci ya zo don musulunci ya zo annabi da kansa yana da shekara arba'in kaga sai na abubakar idan ka ce shine farko musulunta yana da shekara talatin da takwas lokaci don annabi ya bashi shekara biyu amma annabi yana zaunar da su yana koya musu tayya wato ka gane sallah kenan kamar yadda yake koya musu surorin alkur'ani ta dole kafin balaga ya zo ma yaro ya yi kokari dai ya iya sallah iyaye su kai shi makaranta ko kuma su su zauna su nuna masa sallah da wa'yansu surori domin idan mutum ya musulunta daga annabi ya musuluntar da shi farko abin da yake nuna masa sallah ne in ya karanta masa fatiha in ba zai iya ba ma sha annabi ya bashi tasbihi je kai sallah da subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah kafin ya iya fatiha na'am Eh, sai kasance cewar malam yanzu idan mutum ya so masalla shin idan bai iya sura ba sai suratul fatiha zai iya yin alwala ta da ikama ya yi sallah da suratul fatiha ya kauraka a hudu shi kenan sallah eh, idan sabon musulunta ne sallan ya yi in kuma ya gada amma a'a bai zai gagara ba <laughs> akwai surori masu gajejjerun ayoyi kamar ina a taina kalkausar sura ce mai ayoyi guda uku hmm. amma in kwata-kwata mutum bai zai iya ba don malaman su yi magana kamar sallan bebe hmm. kamar sallan kurma shi bai zai iya ji ba yaya zai yi to da abin da ya sauwaka masa hmm. to da da samu mutum wanda allah ya halicce shi da na ƙasa kamar wawa ne bai zai iya rike komai ba to wannan shi ko mai ya sauwaka gare shi na alkur'ani a yi ƙoƙari don ya iya fatiya shi kenan sallansa ta yi na'am masu kallo da sauraro da fatan kun ah, mai da hankalinku a kan wannan shirin da muke gudanarwa a kan sallan eh, akwai lambar da babban injiniya wato adamu sadu zai saka insha Allah za ku iya turo tambayoyinku a kai <coughs> to malam sai kasance cewar eh, mutum ya zo yana sallah sai ma ya manta ashe shi fa alwalar da ya ashe ta kare amma ina cikin sallah sai manta shi ko kuma wato ashe ta kare ko kuma sai tuna ashe shi lokacin da ya yi fitsari bai yi tsarki ba ya zo ya yi alwala kuma ya fara yin sallah zai iya yanke wannan sallar ne ya yi tsarki ya yi alwala ya yi sallah ko kuma eh wajibi ne wajibi ne ya yanke wannan sallan ya je jaddada tsarki ya sake alwala sannan ya zo ya sake sallah wajibi ne ba a sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaqbalu salati ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda Allah baya karban sallan ɗayan ku idan yayi kare wato ko fitsari ko tusa har sai idan ya je yayi alwala kaga wajibi ne yanke sallah ya je ya tsarki ya sake alwala sannan ya sake sallah barakallahu fik <coughs> eh malam mutum ya zo ya soma yin sallah bayan ya soma yin sallah wato sai wani tunani sai ya soma yin wasu lissafi ya shiga wani lissafi daban yana cikin a ta uku wato kamar misali isha yana cikin raka'a ta uku sai kasance cewar ya shiga wani lissafi daban shi sai ma wato a takaice wato sai ya manta ma shi menene ma yake yi sai daga ba sai ya tuna ai sallah yake yi kuma sai ya mai da hankalinsa kuma ya kawo raka ta karshen ya yi ta hiyaye sallama ya matsayin sallarsa ta yi eh, sallansa ta yi wato hankalinsa ne dai ya tafi wani tunani na al'amuran duniya ya soma yawa to shi sa malamai suka ce wa man jala fikruhu fi umuri duniya na kata sawabuhu wanda tunanin sai ta yawo cikin al'amarin duniya ladan sallansa ya ragu amma sallansa ya cika babu komai to ya kokari ya rage tunani shi sa yake da kyau in mutum yana sallah ya rinka kokarin jin abin da yake faɗa don in kana halarta ma'anan abin da kake karantawa ya fi ɗan kawo ma nitsuwa a sallah domin wanda Allah ya yabe su cewa muminai ne sun rabauta qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un Allah ce su ne masu khushu'i a cikin sallah tsoron Allah da tuna Allah da kankan da kai ga Allah wato tunanin su bai cika yawo ba cikin al'amuran duniya eh, malam mutum ne ya zo yana bin liman sallah wato shi mamuna yana bin liman kuma limamin nan kamar misali sallar la'asar sallah ce wadda take sirri da azahar to shin yana baya shin idan liman ya yi kabbara ya fara karatu shin shi mamu akwai karatun da zai yi zai fatiya da sura ko kuma shi ma mun yi kabbara ya rike hannu kawai zai yi shiru kawai ba abin da zai ce idan mutum yana sallah da liman a lokacin da liman yake karatu a asirce shi ma mamu zai karatu zai karanta fatiya zai karanta sura duka asirce yanzu idan idan liman idan kana cikin kai mu kana cikin karatun fatiha da sura ya kasance cewar baka kai sura ba ko kuma ya kasance cewar baka kai baka kai suratul fatiha ba baka karar da ita ba hmm. liman sai ya ruku eh in ka ga da ka yi karasawa maza maza she ka karasa ka bi shi in ba da ka yi karasa ba she ka bari kai ruku sallan ka yayi ba komai hmm. to kaman ilal imamu li yutamma bihi an sanya liman domin ai koyi ne da shi kada ku saba ma liman na'am to kaman eh, ya kasance idan kuma kaman magaruba ko isha ko asuba karatu ne wanda yake a bayyane eh. shin eh, akwai wanda zaka ji wato limami ya ɗauko irin wata sura mai daɗi haka zaka ji wani kana bin sa shin ya halatta ka bi shi a wannan suran da yake karantawa ko kuma a'a kai ma zaka karanto naka ne bai halarta ka bi shi ba saurara mishi za ka yi yana karatu a bayyane akwai ran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah shi ya juyo shi ce masahabai la'allakum takra'una khalfa imamakum yace na ji mai yiwa kuna karatu bayan limamin kun yana karatu da karfi kuma kuna yi suka ce e ya rasulallah annabi ce la taf'alu illa bi fatihatil kitab kada ku yi shaidai fatiha a wajen da limai yake bayyanawa qur'ani ya ce wai za ƙuri alƙur'anu fastami olawo ana karanta qur'ani ku yi sauraro in liman na karatu kai sauraro to ya iso gairin maktubi alaihim wala dalin amin to nan kuna da daman ku karanta fatiha kawai a asirci a zuciya in zai shiga sura in zai shiga sura shi yasa akwai mazhaban da bayan fatiha sai sun ɗauki ɗan lokaci kafin su shiga sura domin ba ma mamu dama ne shi ma ya karanta fatiya kafin liman ya shiga sura amma ko liman bai dakata ba ya shiga sura shi kai ka karanta fatiha a zuciyanka domin hadisi ya nuna babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba to yanzu kamar babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba mai yin sallah shi kadai ko kuma har da mai bin limami yawa tambayan kan nan ya yi kyau to akwai malamai da sun tafi akan kana bin liman inda ya karanta ya wadatar ya dauke maka duka eh akwai malaman da suka tafi haka amma abin da ya fi kyau ya fi karfi ko kana bayan liman ka karanta fatiha wannan fatiha ma'ana in baka karanta ba sallar ka tayi ko ba shine nace akwai malamai da sun tafi akan yayi babu komai kawai malikiya malikiya aka yi tafi amma kamar shafi'iya su ba su tafi akan wannan ba kowa ya don suna amfani da hadisin da annabi ce Lasalata salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ko bi ummil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba su kuma malikiya suka ce liman tunda ya karanta ya dauke maka tunda shi kuke bi tunda shi ya karanta ya wadatar amma na ce wanda ya fi karfi kowa karanta ya fi kyau to malam wanda limam ya dauke maka duka in aka zauna yin tahiya akwai wanda na ji sun ce kasan wato akwai wasu wanda suka ce wato idan hundar liman ya dauke ma komai kai ba abun da zaka idan an zauna zaman tahiya ma hmm. kai ba zaka yi tahiya ba kawai zaka wato tahiyar liman wato da sallah in dai kana bin liman ne eh. duk abun da kai zaka yi shi kai kadai kai ba zaka yi ba wato tahiyar liman ta wadatar kai ba ka yi tahiya ba shin idan baka yi tahiya ba shin malam idan mutum bai yi tahiya ba kuma yana bayan liman ya yi shiru har aka gama sallah tahiya guda biyu nan shin yana da sallah ko ba da sallah kuma bayan haka kuma bayan haka eh, me ya kamata a ce an gaya ma wannan mutumin wato ya daina yin haka ko kuma a'a menene ma'ana ya daina yi haka wanda liman yake ɗauke masa tayya wanda bai iya karanta tayya ba ne amma ka iya karanta tayya kuma ka zauna to zama me kake yi kana bin liman ba attahiyat in an zauna <laughs> annabi sallallahu alaihi wasallam ta inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi hmm. fa idza kabbara kabbiru in limai kabbara kuma ku kabbara hmm. wala tukabbiru hatta yukabbir kada ku kabbara har shi shi yayi kabbara hmm. to in yayi kabbaran kuma ka ku yi mun ku ce ya dauke muku fa kabbiru hakan yi ruku'u ku yi ruku'u kai za kala sami Allahu liman hamida idan yace sami Allahu liman amida shi yace faqulu rabbana walakal hamdu in ya zauna yana tayya ku yi tayya wanda musulunta ya ko bai koyi sallah ba ya zo yana bin liman wannan to shi in bai iya tayya ba ne wannan babu komai liman ya ɗauke masa amma ya yi ƙoƙari ya iya domin zai samu ladan tayyan amma wanda ya iya kuma da gangan ya ƙi ba za ta yi sallansa bai ba amma da shi kadai ne da sallansa ba ta yi ba amma wannan ya saba ya karanta ta ya bayan liman tunda ya iya in liman na karanta shi ma yana karanta masha Allah eh, malam za ka iya samun mutum mutane uku shin wanne ne na shi ya fi daidai akwai wanda ake kira da kanin liman wanda liman ya yi ce Allahu akbar zai yi ya daga ya daga ya tashi ya tashi ya yi ruku ya yi sujada duka yi kane liman akwai wanda ake kira abokin liman eh. wanda yake lokaci ɗaya suke kabbara lokaci ɗaya suke ruku lokaci ɗaya suke sujada akwai wanda ake kira kanin liman wanda liman sai ya yi kabbara ya yi mhm. sai ya yi ruku ya yi sai ya yi sujada ya yi mhm. sai ya yi sallama ya kuma liman in ya ce assalamu alaikum ɗin nan ya yi shiru tukuna wannan ya yi wannan shine ma'ana wanda ake kira kanin liman shi malam yanzu a cikin guda mutum uku nan shin wanne ne sallansa ta fi inganci wanda ne ya fi yin ya fi bin ka'ida mm. a kan wanda sallansa ta fi inganci shine kanin liman wanda yake yi bayan liman yayi ai annabi ce fa'iza kabbara kabbiru idan ya yi kabbara to kuma ku yi kabbara ya ce wala kabbiru hatta yi kabbira kada ku yi kabbara har shi shi liman ya yi kabbara kaga nan an hana wani liman kenan mai riga liman to kada ku yi she shi yayi to saboda haka wanda sallan su tafi inganci shine mai yi bayan na liman yayi amma malamai suka ce abu biyu idan kai ka riga liman sallan ka ya ɓace shine da kabbaran harma da sallama abu biyun nan ka riga liman sallan ka ya ɓace amma sauran kai daidai da shi kai makaruhi kai abun da ba a so baka kyauta ba amma bai bata ma sallah ba amma dan ka ya rabu eh baka kyauta ba ko kaɗan kai bayan sa shine koyi da shi na'am malam zaka samu eh, idan sun yi kabbara za ka samu liman ya yi kabbara shi mai za ka samu akwai limamin da za ka samu goshinsa a ƙasa zai ce allahu ku eh. kunne ya Na. to wannan idan ma mu suka jin nan sai ka ga wato sun ji Allahu akubar za su dago akwai limamin da sai ya dago ya zauna zai ce Allahu akubar eh. to kuma ka san akwai mamun da irin ma yan sahun farko sahun biyu sun ji motsin liman ya dago su ma sun dago kuma kamin liman ya ce Allahu akubar sun dago sun zauna eh. kuma liman yana Allahu akubar ko su ma suna yi gaba ɗaya da shi shi me matsayin haka mm, ba yi tare da liman wato liman duka motsi za ka yi tare da kabbara kake yi wato ba shi ya taso daga sajada zai ce allahu akbar ba da allahu akbar in zai taso inda ake so kawai shi ka miƙe kai kabbara shine bayan kai raka'a biyu wato raka'a na uku na fi so shi ka miƙe sannan ka ce allahu akbar amma duk sauran kana tafiya ne da wa kabbaranka ok na'am mm. yanzu kenan wato raka'an farko da ta biyu eh, kana miƙewa ne da kabbara mm-hmm. eh, idan ka tafi raka'a ta uku eh. wannan ana buƙatar da ta hudu eh. sai ka miƙe ka tsaya na uku ma kaɗai sai ka miƙe sannan sai ka ce Allahu akbar ta eh, duk sauran da kabbaran ka da ta hudu kuma za ka iya tare da kabbaran ka Eh, kamar yadda kai ta uku ko kuma za ka iya ta yadda kai biyun a baya yadda kai biyun a baya za ka yi na'am wato da kabbaran za ka miƙe kawai mm. na'am barakallahu fik to malam eh za ka samu a gaskiya mu koma bangaren mata mata suna da matsaloli da yawa ta fannin sallah gaskiya domin za ka samu mata wato suna wato wani irin karatu wanda gaskiya ka kasa gane makaratun da suke yi waka suke yi ne ko karatu ne gaskiya <clears throat> ka kasa ganewa shin ya ya kamata mace ta yi karatu a sallah ne za ka ji wata mace tana karatu kamar waka take mhm. Za ka ga kuma wata mace tana karatu kamar mai jin bacci haka kamar tana bacci za ka ga tana tana karatu wata kuma za ka ji wato tana karatu wato za ka ji karatu yana tafiya wani wara-wara haka kamar mm. kamar zub da ruwa haka shin ya ya kamata a ce mace hmm. ta yi kira'a ko kuma ta yi karatu a cikin sallah sallan ta ya zamanto eh, wato iya sallan ta ya zamanto wato din sallah wato ingantacciyar sallah me ya iya wani irin karatu ya hmm. kamata mace ta yi na'am mu duka dai muna koyi ne da saidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ƙira'ansa karatunsa tartil ne yadda allah ya ce masa waratilil qur'ana tartila <clears throat> wato yana yin ɗaya bayan ɗaya malamai suka ce mai rubutun sauri zai iya rubuta karatun manzon allah na sallah wato bai cewa alhamdulillah rabbil alamin rahman rahim malik yamdin ya kana a'a alhamdulillah rabbil alamin ana tsaya arrahmanir rahim yawa daki-daki karatu da tsari da hukunci wannan shine ya fi a wajen namiji ko a wajen mace a yi karatu daki-daki domin akwai abin da da yawa su sani ba karatu karanta alkur'ani a sallah kowane harafi idan ka karanta shi daidai lada 25 ne ba kaman karatu ba ne haka wanda annabi yake ce lada goma wanda ya karatunsa haka ne ko ba alwala ma ya karanta kowane harafi yana da lada goma amma na sallah ladansa daban ne to ya fi kamata a kyautata namiji ne ko mace duka na'am na'am malam eh to zaka ga malam akwai wanda zaka ga sun hada <clears throat> sun wato zaka ji wani yana alhamdulillahi rabbil alamin arhamani rahim maliki yawmin din wato zaka ji eh, wato baya tsayawa aya wato ina yin zarki eh. zarti yana zarti eh. wani ba za ka ji yi numfashi ba sai ya karar da suratul fatiha wani kuma za ka ga ya hada aya biyu hmm. ya tsaya aya biyu wato kaman za ka ji wato yana hadawa hmm. ba a yin hmm. aya ka tsaya aya ka tsaya shi wannan ya suke eh wannan babu laifi inda ya karanta daidai babu laifi domin a ka'idan karatu ya halatta wuce aya in ba ayan da ya zo da alaman tsayuwa na wajibi ba ta wannan za iya wuce aya babu matsala amma da ya karanta shi da kyau gwanin sha'awa <clears throat> sauri ne da yawa ba a so a karanta shi dake-dake na'am na'am eh, akwai wani na tambaya ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam <clears throat> mutum ya rasa sallah a zahar ya zura ma eh, ya ya samu a nan ana asar kai wannan ban gane ba wannan yake assalamu alaikum wa rahmatullahi hausa bakwai allah ya albarkaci gidan tibin nan malam tambayata a nan ita ce wato mutum ya zo ya gama sallah ya samu a hudu ya samu a uku a raka a daya kuma a suratul wato a suratul a raka ta uku wato kenan saura sura saura daya a eh. sirrance kenan eh. wato da ya tashi yana sallah sallan la'asar ne sallan azhar wato da ya tashi zai maimaita sai ya manta sai ya yi ta fatiha da sura eh. me ya kamata ya yi eh dama wato ya samu raka uku ko eh, raka ɗaya ne wuce shi na farko eh. haka ne ba eh. dama wajen ramawa fatiha da sura zai yi haka ne daidai fatiha da sura zai yi ba fatiha ba ne kaɗai fatiha da sura zai yi in haka ya cika sallansa daidai babu matsala mm. to <clears throat> ga wannan kuma ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tambaya na anan shine malam mutum ne yana sallah isha sai ya zo ya samu liman yana tahiyar farko to malam idan kai zaka rama bayan an idar da sallah malam karatun da zaka yi a bayyane ko kuma a sirje na'am karatun da zai yi a bayyane zai yi wato raka a biyun karshe samu kenan a sallan isha to zai rama raka a biyu fatiya da sura fatiya da sura dukansu a bayyane na maka zai rama sallansu. daga ahmad jumare daga kaduna mun gode to malam sai kasance cewar za ka samu mutum wato bayan ya zo ya fara yin sallah daidai lokacin da ya zo ya fara yin sallah sai wani ya zo ya bi shi da wani ya zo ya bi shi suka gama sallah ai shi eh, ya yi samu raka'a biyu haka sai wani ya zo ya bi shi da wani ya zo ya bi shi kuma wannan kaga na farkon nan ya yi sallama ai ya yi sallama sai wani ya zo da to kaga wanda ya zo ya bi shi zai karasar da raka'an shi biyu ba to sai wani kuma ya zo sai ya bi wannan din to wannan na uku ya matsayin sallan shi sallansa bai yi ba gaskiya annabi bai ce ai koyi da mamu ba inna ma ilal imamu li yutamma bihi an sanya liman ne domin yi koyi da shi ba ai koyi da mamu ba malaman furo a su a wajensu suka ce wanda ya koyi da mamu ya zaci liman ne sallansa ta ɓace ba limami ba ne sallansa ba ta yi ba in ka zo ka samu mutum shi kaɗai yana rama sallah sunanka ka masboki mamu ne sallah ya tsere maka ramawa kake to ya za ka yi ka zama liman sallan wannan bai yi ba na uku eh, akwai wani kuma ya ce wai eh, ka zo ka manta ba kai sallan azahar ba sai ya manta ba yi sallan azahar ba sai ya zo ya samu mutum wani yana sallar la'asar lokacin la'asar ya yi to shin zai iya bin na la'asar ina ya samu ladan jami'i tukunne ya zo yi la'asar yi azahar ko kuma ya zai mm, mazhaban shafi'iya sun yadda da wannan wato a wajen su jeranta sallah ba wajibi ba ne to saboda haka zai iya la'asar domin ya samu jam'i ya dawo ya yi azahar amma malikiya ya ce a'a jeranta sallah wajibi ne shi ya fara yin azaharsa sannan ya dawo ya yi la'asar ko da shi kaɗai ne akwai wani kuma dan uwa gaskiya yi tambaya mai mahimmanci kwarai da gaske dama ina da niyan yi maka wannan tambaya eh, wato musamman mata shin wai a rana irin ta yau ranar juma'a shin mata in ba su je sallan juma'a ba shin ya kamata su yi sallan azahar ɗinsu kamin a ce an sako daga masallaci ko kuma sai bayan juma'a bayan maza sun yi al'umma sun yi sallah a masallaci an sako daga juma'a mata za su yi alwala su yi sallah kuma za su yi raka'a biyu ne irin na yadda maza ko sauran al'umman da suka je masallaci ne za su yi ko kuma za su cika raka'a hudu kamar yadda ake yin azahar na'am alhamdulillah mata dama sallan juma'a ba wajibi bane a kansu amma idan sun je juma'a sun kyauta sallan su yayi babu komai to mata a gida su jira shi maza sun sauko juma'a shi su yi sallan su na azahar raka'a hudu azahar su yi raka'a hudu bayan maza sun kidar da juma'a shine yafi to za ka samu malam wato idan make wa'ansu za ka same su wato idan suka tafi sallan juma'a wasu za su tafi samu su tafi sallan juma'a mhm. wasu kuma ba za su samu su tafi sallan juma'a ba mhm. shin za ka samu akwai wa'anda suna jin sifika la sifikan mhm. masallaci daga gidan da suke ko saman bene ko kuma dai daga ɗakin mace za ta iya za ta ji lasifika ran juma'a shin wannan lokacin mace za ta iya za ta iya bin masallacin nan ta yi sallan juma'a ko kuma ya ya kamata ta yi ko kuma sai lallai dole ta fita ta je kusa da masallaci za ta iya bin su in ba su da nisa da yawa za ta iya ta bi sallan ta yayi babu komai za ta iya ta bi sallah yayi ko masu cewa ma ba a sallah a gaban liman ko kuma idan hanya ya ketare duka waɗannan faɗe-faɗe ne babu wani hujja a kai saboda haka za ta iya yi wanda suka je aikin maka hajji ai sai sun gani ba ko ta ina kana jin lasifika kake bin sallah kawai sallah ya yi ba komai wani ya ce wai malam idan ka zo ka samu sallar isha a raka'a ta biyu to idan za ka kawo biyun za ka bayyana karatun sallan ka bayyana su ne ko kuwa saboda akwai mutane wasu suna wato akwai wa'ansu mutane suna bayan ka eh. wato ya ya kamata kai bayyanawa za ka yi ba biyun karshe ka samu ba biyun da suka wuce ka a bayyane ne fatiha da sura a bayyane za ka bayyana sallanka ka cika biyun kai ta ya kai sallama wai wannan kuma ya ce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm. malam Eh, malam mutum ne yana sallah sai ya ji an ce muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam eh. me zai ce daga walid idan kana sallah ka ji an ambaci manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi ka yi mishi salati a duk halin da kake ciki a sallah ne ko ba a sallah ba a cikin sallan a tsaye ne a ruku'u ne a sajada ne a zaune ne duk halin da kake in ka ji manzon Allah kawai yi masa salati annabi ya ce albakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya marowaci shine wanda ya ji an ambaci sunana bai yi mini salati ba kaga nan annabi bai kayyade ba ko da cikin sallah ne malamai sun yarda za ka yi masa salati na'am wannan ya ce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh malam tambaya na anan ita ce mutum ne ya zo bai yi sallar magariba ba kuma an fara yin isha to ya mutum zai yi sai daga aliyu ahmad kankiya hmm. sai magariban sai zo yi sallan isha sallan isha na da tsawon lokaci har ko goman dare ya sallan isha duka a muhtari na farkon lokacin isha ne saboda aka yi fara magaribansa sai zo yi sallan sana isha mhm. wannan wanda suka rubuto tambaya ta shafin whatsapp to sai kasance cewar malam har ila yau dai muna bangaren mata mace za ka ga ta zo tana alwala bayan ta gama alwala kuma ta dora tukunya lokacin da ta zo sallah tana tunanin man nan ya nuna ko tukunyan nan kada ta kone ko kaza kaza gaskiya bana ya kamata a ji hankali mata sosai a kai saboda mace za ka ga wasu matan ba za su fara yin sallah ba sai sun ɗora tukunya in sun ɗora tukunya su zo su yi alwala su je su yi sallan hawan suka ce wai tsatsaga kuciya za ka ga sun yi sallah cikin minti ɗaya da rabi ko minti biyu sun kare saboda kada abun da suka ɗora kan wuta ya kone to shin ya wannan sallan ya take ya matsayin wannan sallar tasu eh idan saurin su ya hana su cika wani farilla sallan ya ɓaci ko bata cika ruku'unta yadda ya kamata ba ko bata cika sajadan ta yadda ya kamata ba wannan sallanta ya ɓace to saboda haka ba za ta haɗa da ibada da girki ba za ta yi a tabbari ta yi sallanta sai ta zo ta yi girkinta a tsanaki ruku'u ruku'u a cike wato ruku'u menene cika ruku'u ruku'u yana da ka'idodi bayan ka da kanka ana so ya zama daidai wa daida kuma kai ruku in kanka fiskan kana so ya ninka kallon kafanka inda za ka yi sajada kuma ka zauna a ruku in gwargwadon da za a ce subhana rabbi al'azimi wa bihamdihi so uku a takaice kenan to kaga in fata kai wannan da nitsuwa kuma ake so fata kai wannan gwargwadon ba ruku'u bai cika ba yawa saboda aka sallanta bai cika ba wannan lokacin me ya kamata ka yi ta bata sallanta sai ta sake to saboda haka irin wannan in za ta yi girki daban sallah daban ta fara sallanta sallah a tsana cikin nitsuwa ma duka dukan ya daɗe minci goma ne to min ta ba ma Allah minci goma ta kida ta je ta yi girkinta to kada ana sallah ana tuna girki a'a a yi abu guda ɗaya na'am baraka lafik eh, akwai wanda suka turo tambayoyinsu ta shafinmu na whatsapp no. Eh, adamu injiniya bisimila babu ina ga <clears throat> ba su shirya ba tukuna eh, malam ya kamata a ce mace idan ta zo sallah shin za ka samu wasu matan suna sallah suna waige-waige a jurati mhm. sallan mata kam gaskiya yawancinsu za ka ga suna waige-waige ko kuma za ka ga akwai wani fim da suke gani kamar a hmm. wasu tashoshi haka irin su fina-finai za ka ga ko fim hausa ko hmm. su ko wasu fina-finai dai haka dai za ka ga fim din nan saura minti hudu a saka shi sai ka ga haika ka ji mace ta ce bari ta yi sauri ta yi alwala ta yi sallah eh. kamin lokacin wannan fim din yayi ko kuma an tafi talla tana ganin wannan fim din ana an tafi talla kamin a dawo hmm. ta tashi ta yi baba ta yi alwala ta zo ta yi sallah wata za ga tana sallah tana wage-wage shin menene matsayin wage a sallah eh, an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da waiwaye ko hmm. a cikin sallah annabi ya ce ikhtilasun yaqtalisuhu shaytan min salati al-abdi wato wani fisga ne da shaiɗan yake fisgan nashi rabo a sallan bawa don sallah ganawa kake da allah ga ka ga allah to shi sa akwai hadisi amma da ifi ne malam annabi yana cewa allah ya ce hadisil kudusi ko kuma hadisi ne ba kudusi ba amma akwai maganan allah idan bawa ya wai gaya sai allah ya ce bawa wa kake da shi da yafi ne idan ya sake waiwayawa wa kake da shi da ka bar ni ka juya wajensa ga Allah a gabanka don kana sallah kaman ga ka ga Allah ne shi sa Qur'ani ya ce ma annabi kalla la tutayhu wasjud wa qatarib kai sajada ka kusanci Allah lokacin da ka fi kusa da Allah kana sajada ne ga ka ga Allah kuma ya za ka bar shi ka wai ga wani waje wannan laifi ne ɗan na fisgan nashi rabo annabi ya yi tsawa matukan tsawa akan waiwaye a sallah ya ce in ba makawa ya zama dole shi kai waiwaye to ya zama na sallar nafila amma a farilla kan a yi kokari a kiyaye yawa don ta can yake fita bolin kasa ko ba ma dai eh ta can ma yake fita ba ta nan mm, ta nan fita to malam eh malam menene hukuncin mace hmm. <laughs> macin da zaka ga me matsayin sallan mace a mace mai ƙara gashi zaka ga mace ta ƙara gashi a kanta hmm. kuma ta zo ta yi alwala a haka a wannan gashin sai kuma ta shafa kanta ta shafa ruwa a wannan gashin hmm. ta zo ta yi sallah akwai wanda suke ƙara farce hmm. a haka suke alwala da wannan farce. su yi sallah menene matsayin sallansu a daidai wannan na'am annabin rama na farko yake cewa la'anallahu wasilatu wal mustawsila Allah ya tsine ma mace mai ƙara gashi ita mai ƙara da mai ƙara matan duka suna cikin tsinuwan Allah in an ce tsinuwan Allah fushin Allah nisanta daga rahman Allah to bai kamata ba da wannan fushin kuma ta zo ta tsaya gaban Allah subhanahu wata'ala to saboda haka in ta karan ta laifi tana cikin tsinuwa in za ta yi sallah kan ta cire ta cire wannan abin da ta kara domin a kai take shafarwa ko ai ba gashinta ba ne yauwa akwai tambaya bismillah na'am baya zuwa nan adam kwata-kwata masha Allah na fahimta na fahimta eh alhamdulillah idan dai mutum ya samu raka'a biyu a cikin sallah biyun da ya wuce shi zai tashi zai karanta Fatiya da sura duka biyu to in sallan bayyane ne kamar sallan isha zai karanta su a bayyane ne Fatiya da sura idan sallan asirce ne kamar la'asar ko zahar zai karanta fatiha da suran a asirce. Eh, ina ga layi eh, network ina damu yau dinnan sosai kwarai da gaske eh, malam mu ci gaba dai da bayani akan matsalolin mata za ka samu wata macin irin alwallon da take yi za ka samu wato wasu matan suna alwala rabi da rabi me ma'ana rabi da rabi ana buƙatar mutum ya wanke fuska har zuwa gindin kundinsa to amma sanadiyan wato kuma ana buƙatar mutum ya yi wanke jiki da kyau wato in yazo zai alwala wato sanadiyan wata kwalliya da suka yi ba sa so kwalliya nan ta goge kasan mm, majority za ka samu wato idan ana filin aure ana gurin aure majority yan mata mata majority na matan aure ba sa yin sallah saboda menene sallah nan sai an yi alwala in ba yi alwala ba sallah amma sanadiyan kulliyan da suka yi abun da suka shafa a fuskan su ko abun da suka sa a baki kulliyan nan da suka yi sai kasance cewar ba za su ba sa so su yi alwala yadda ya kamata saboda kada kulliyan nan ta goge sai ka ga wato suna ɗiba ruwan nan kamar cikin cokali haka suna shashafawa haka wato ya kasance shafawa daidai haka da ya kasance cewar su ga sun yi alwala ba tare da su ta goge eh, su ya lalace ba ya ɓace ba shin ya matsayin wannan sallar tasu ya matsayin alwalarsu na'am in dai alwala bata cika ba to sallah ma bata cika ba lallai su tabbatar a alwala yanda annabin rahma sallallahu alaihi wa wasallam ya nuna mana su tabbatar haka suka yi alwala fiska su wanke shi yanda ya kamata ba shafa ake ba wankewa faksilu hujuwa kuma Allah ya ce ku wanke fiskunanku ku wanke hannayenku su wanke yanda ya kamata inda annabi rama ya nuna mana alwala domin menene kwalliya duniyan kwaya nawa ne kada saboda kwalliyanki za ki yadda ki sadu da fushin allah subhanahu wata'ala wannan mata su ji tsoron allah subhanahu wata'ala kwalliya ba komai ba ne kuma su sani duk kwalliyan dun su wani lokacin za ta kai wani shekaru a ce ma yi kwalliyan ba dama to saboda haka abi allah subhanahu wata'ala shine wato tsiran mutum شاء الله نعم بسم الله الرحمن ka ba na ji dai lokacin sallah liman bai na'ibi ne to ban ji me a gaban ba matsalan da bai fitowa ta nan bai fita ta nan dan mai da tambayar nan baya kana da baki ana jiran a na fahimta na'am tambayan ku malami wato lokacin sallah yayi liman bai zo ba akan mamu ko da ku ce mana'ibin lokaci yayi ko idan kuka yaka kun yi rashin ta'a a'a ba kun yi rashin ta'a ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, lada ne shi ya mallaki wato abin nan kiran sallah amma liman shi ya mallaki ikama wato shi ya san lokaci ya ce bismillah ayi ikama amma idan lokaci ya yi ko limamin ko na'ibi ya sha'afa ba laifi ba ne ku gaya masa lokacin sallah ya yi ba yi rashin ta'a ba babu laifi a nan ah. masu kallo da sauraro da yawa suna so su tofa albarkacin bakinsu ko su yi tambayoyinsu amma sanadiyar matsalolin wato sabis ko network wato yana damu kwarai da gaske Eh, kuma mu ma kusa zuwa ƙarshen wannan shirin malam idan mutum ya zo ya kabbara a bayan liman to liman din nan kuma ashe nafila yake ba wai ba wai sallan farilla yake yi ba mm. domin saboda me ya san limami ne limamin masallaci ne ya shigo ya same shi mm. sai ya kabbara ya bi shi eh. kuma nafila yake shi kuma bai san liman ya riga ya sallan azhar ba ko la'asar sai hmm. kabbara ya bi shi da sunan eh, sallan azhar shi hmm. kuma liman nafila yake hmm. ya kamata mutum ya yi a wannan lokaci in ya ga liman ya sallame shi ma shi sallame sallansa ta zama nafila shi ta shi ya yi farillansa shi nan sallan tarawi ko tahajjud idan za ka samu akwai wanda suke raka'a goma mhm. sha uku a mhm. raka'a goma sha uku nan bayan sun yi isha za su zo su dora su yi raka goma sha uku da shafa'i da wuturi za ka samu wato idan wani bai samu sallar isha ba idan ya zo ya same su sun yi raka'a sun gama isha sun shiga sallan tarawih to shin sun yi sallama misali a raka'a ta biyu ko a ta hudu sai mutum ya zo shin zai iya yin niyyar ya bi su sallan isha da sa shi sallan isha amma su kuma hajji suke yi in sun yi sallama ya tashi ya maimai ya kawo biyun ko kuma a'a ya yi sa ta isha a gefe tukuna sai ya dawo kuma ya shiga sau kuma ya bi su ya samu hajji. wannan shine abin da ya fi kyau kuma ya fi karfi ya yi sallansa na isha ya zo ya bi su sallan wato tarawi tarawin ba dole ba ne sai ya yi raka a goma da shafai da witiri sha uku ba dole ba ne za ka yi ma ka yi ishanka da liman ka zo ka yi tarawi raka biyu ka tashi ka tafi daidai ladan da kai daidai za ka samu ta saboda haka ba dole ba ne ya yi ishan shi a gefe ya zo ya bi liman daidai wanda ya samu na tarawi in ya ga dama yana son lada da yawa kai ko raka arba'in ya yi duka allah zai ba shi ladansa ba komai shi kaɗai ya yi ta ƙara bibbiyu ya yi sallama wannan babu laifi amma ba zai bi wato sallan tarawi da niyan isha ba wannan an saba ma liman kenan don inda na bai fala takhtalifu alai kada ku saba ma liman to daga niya ne har sallama na eh, za ka samu walam mutum ya zo sallan tarawi sai ya samu misali an yi raka'a biyu an yi sallama ai za a ƙara kawo a biyu a yi sallama sai ya samu a raka'a ta uku da aka yi raka'a ta uku ya samu raka'a ɗaya liman ya zauna ya sallama mm-hmm. shin zai yi sallama ne ko zai tashi ya kawo wannan raka ɗaya da ta wuce shi zai tashi ya kawo raka ɗaya ya yi sallama sannan ya niya ya bi liman kuma na'am mm. sannan ya tashi ya bi liman ya bi liman wato mm. ba zai sallama a wannan raka ɗaya da ya samu ba salatul laili masna masna sallan nafila na dare raka biyu ne biyu kai sallama biyu kai sallama mm. to mana za ka samu mata a sallan tarawi na'am za ka ga sun zo da da kamar sallan isha'i za ka ga sun zo sun jeru mm-hmm. kuma bayan sun jeru nan suna bin sallah mhm. idan suka bi sallah za ka ga majoratin su za ka ga wato idan aka tada sallah za ka ga suna zaune mhm. sai ko da yake ba ma mata ba hatta na maza ma da yawa suna yin haka <laughs> eh. sai sun ji liman zai tafi ruku eh. sai a tashi da sauri eh. sai a yi kabbara kuma sai a yi ruku haka ne eh kila eh sallan su kan yayi kila suna haka don liman na tsawaita karatu ne kila su kuma ba za su iya jure tsayuwa ba amma idan dai mutum ya samu limami a ruku'u ya samu sallah amma su sani wanda ya samu liman ya bi shi ya akai kabara da shi akai karatu da shi ya fi su lada na'am ladan da ya samu na karatu bayan liman nan su da suke zaune ba su samu wannan ba wato suna zaune a gurin sallan amma ba su samu ba su samu wannan la'i eh, wato wancan ya fi su lada eh ba suna zaune she liman zai yi ruku'u she su eh. tashi su yi niyya Allahu akbar sai kabbara su bi eh. liman a ba su samu wancan ladan ba amma sallan su kan yayi ba su samu ladan tsayuwa ba hmm. na barakallahu fik hmm. akwai akwai wani yana tambaya wato hmm. ya zo ya zo ya samu ya ce malam assalamu alaikum me amfanin walaha a musulunci mhm. eh amfanin sallan walaha mm. akwai mahadisin da ya nuna annabi bai taba ma sallan walaha ba akwai kuma hadisin da ya nuna annabi ya yi annabi ya ce salatul awabina hina tarmidul fisal sallah masu komawa ga allah wato lokacin da 'ya'yan raƙuma suke komawa cikin gidajensu lokacin da rana ya fara zafi lokacin sallan walaha kenan to hadisai sun nuna ana iya sallan raka'a biyu ko hudu ko shida ko takwas duka hadisai sun zo a kai haka to amfaninsa sallah ne yana da matukan muhimmanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana da mutum zai sallan asuba da jam'i to dai sallan asuba da jam'i ya zauna ya ta ambaton Allah har rana ya fito rana ya fito ya dan daga ya sallah raka a biyu Allah zai ba salada kamar wanda ya aikin hajji da aikin umura na'am insha Allah yana da falala babba tace ta mm. <laughs> ta zo tana sallar la'asar na'am sai ta yi raka uku sai ta eh, na ta fita ta je ta fara ayyukanta sai ta ke wasu wasu shin uku ne ko hudu sai ta tabbatar da uku ne ta mhm. shin za ta zo ta mai da wannan ɗayan ko kuma a'a za ta mai da sallah ne gaba ɗaya mm, a wannan lokacin sallah ga baki ɗaya za ta sake wato idan ka bar wani rukuni inda ya tsawaita tsakanin lokacin da ka tuna ba to lokacin sallah ya ɓaci sai ka sake yanzu da misali da ta yi sallama a nan take shi ta tuna a'a ai raka uku ne to shi ta cika ɗaya shi ta yi baje amma in har ta tashi daga wajen ta fara wani sungulla ta tuna to nan wajibi ne ta sake sallanta kuma akwai wata aisha daga katsina najeriya ta ce <laughs> tana sallah sai wato ba'adi ya kama ta da ba'adi ya kama ta kuma ya kasance cewar sai ta manta ba ta yi wannan ba ba sai eh. bayan kwana biyu sai ta tuna na'am me ya kamata ta yi ba ji ko bayan shekara ne za ta yi ba komai yanzu abin da za ta yi ta yi alwala tana da dai alwala shi ta yi niyanta ta yi sajada ba ji ta gyara wannan sallan ko da bayan shekara ne ba komai mm. malam mutum ne ya rasa sallan isha har asuba eh. ya kamata yi eh shi ya rama sallan ishan in amma ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala hmm. kuma ya ce wai a tsakiyar dare ko ƙarshen dare ya tuna kenan eh. annabi ce man nasiya salata falyusalliha mata zakaraha wanda ya manta da sallah to yayi sallan duk lokacin da ya tuna ta to bai da wani kafara shi dai yin wannan sallan idai wannan sallar shi kenan tun da mantuwa ne bai da wani laifi duk abin da al'umman manzon Allah suka yi cikin mantuwa Allah bai kama su da wannan laifi na'am shin malam wani lokaci ne aka fi so a yi sallan asuba eh an fi so a yi sallan asuba idan alfijir ya keto kafin gari ya waye wato inda mutum na daga nesa ba za ka iya gano waye wancan ba cikin duhu wannan lokacin na ka fi so a yi sallan asuba <laughs> ya ce saboda ya je wani hadisi da ya taba cewa hmm. idan ka sallame eh. za ka iya hango mutum kuma ka gane shi waye eh. wannan annabi na nufin asbihu bil fajiri annabi ce ku wayi gari da sallan asuba domin ya fi yawan lada wato an fi son tsawaita sura ne har gari ya fara haske hmm. yasa sallan asuba da azhar annabi yana tsawaita karatu hmm. barakallahu fi malam mun zo ƙarshen lokaci ya ya same mu mun zo ƙarshen wannan shiri menene kiranka da bayaninka na ƙarshe wanda mm. muka yi akan maganar sallar nan domin sati mai zuwa insha Allahu za mu shiga tarihin wato akan fiyayyen halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam duba ga cewar wannan watan almuharram wata ne wato rabiul awwal rabiul awwal wato hmm. wata ne ne wato wata ne na wata ne na wanda ake tunawa da ranar haifuwar manzon Allah a ƙasashe da dama na duniyar musulmi za mu shiga tarihinsa insha Allahu jama'a ku shirya hmm. za mu yi maku tambayoyi akan tarihin annabi in kun ba da amsa to ba ku ba da amsa ba <laughs> malam ya ba ku amsa <laughs> insha Allah ku shirya sati mai zuwa in Allah ya yarda mhm. tun daga farkon rayuwar manzon Allah haihuwansa har zuwa karshen har zuwa wafatinsa insha Allah za mu kawo tarihinsa insha Allah kuma za mu ku tambayoyi akan Allah da to ku shirya amsoshi tambayoyin da za mu yi muku insha Allah malam muna bukatan bayanin ka na karshe na bayani na karshe shine muna kiran al'umma da mu kula da sallah kuma mu yawaita sallan nafila mu yawaita sallar nafila domin da wannan ne ake samun soyayyan Allah subhanahu wata'ala kada mutum ya tsaya daga yayi farilla ya sallame shi kenan ya tashi yayi yi kokari ya rinka nafila domin neman soyayyan Allah subhanahu wata'ala masu kallo da sauraro mm. mun zo ƙarshen wannan shiri mai albarka rayuwa da addini sai mm. kuma wani makon wani satin idan allah ya riga ya kai mu da rai da lafiya mm. eh, a madadin babban mai gida eh, abdullahi sadu hamal garba zakari sadu manyan dai shugabanni gaba daya a madadin babban injiniya wato adamu sadu da adama ibrahim da kuma manyan shugabanni dai wanda suke jagoranta adamu shine injiniya a rg kuma shine a bayan kamera a madadin su gaba ɗaya da masu kallo sauraro duka duk inda suke muna yi musu sallama da fatan alheri sai allah ya kai mu sati mai zuwa insha allah za mu ci gaba da wannan shirin da muke gabatarwa insha allah amma ku ci gaba da eh, kallon shirye-shiryen da suke wucewa na hausa da platinci insha allahu za ku ci gaba da kallon abubuwa wato wanda za su kayatar da ku insha Allah ni alabiya barista nake sallama a gare ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai wani mako insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم